yanzu haka dubban wasu da ke bi suna saya da kuma karban katunan zaɓe a hannun jama'a musamman talakawa da ke karkara ya fara cika inda rundunar 'yan sandan jihar taraba ta banko da wani gungun masu saya da kuma karban katunan zaɓe a hannun jama'a biyo bayan kamun da aka yi ma wani mai suna alhaji habo iliya da aka kama a yankin tela da ke karamar hukumar gasul bayan ya karbi katunan zaɓen wasu da sunan zai sama musu aikin yi da kuma rancen kuɗi daga wani bankin da ba a ambata ba kamar yadda daga suka tabbatar ana bukatan shi a matsayin granto na ɗansa ya kawo voters card na mutum hamsin sabila da ɗan sha bamban ya gaya wa mahaifi na akan cewa maganar makaranta ya gaya wa wannan kuma akan maganar lon sannan kuma muna nan ce shi alhaji ya ce a garin nan shi ya karɓa nan mutane sun kai hamsin in aka ba haka bane Allah ya riga ya cuce mu Allah kuma ya saka mana don ya kashe wadda suka sa shi aiki yana ganin su wani ne a gare shi ya faɗi sunan ɗaya daga ciki Aji zandu rundunar 'yan sandan jihar taraban da ta bakin kakakinta sp joseph kuji ta fa tabbatar da wannan lamari inda ma ta buƙaci jama'a da suke sa ido yanzu kamar shi wanda aka kama wanda yake siya voters card akan ya musu alkawali akan cewa zai sa musu da appointment a federal ministry of health da wannan PVC yan sanda kuma suka kama shi wanda ya aikata wannan abun yanzu yana to yanzu kiran da muke wa jama'a shine su yi hankali duk wanda zai zo ya ce su ba shi PVC nashi ko zai ba su wani abu kar su yadda kuma su yi karan shi don a dauka mataki a kai shi wannan kuma na zuwa ne yayin da jami'in adawa ke zargin an fara takurawa magoya bayan su alhaji hassan jika hado da ke zama shugaban jam'iyyar apc a taraban ya bayyana abubuwan da ke faruwa da yake faruwa yanzu shugabanni eh, sarakunanmu na gargajiya ana tursasa ana tsoratar da su mutanen mu in an san cewa akwai wani dan uwanka wanda yake eh, aikin gwamnati sai a ce ma in baka yi wa jam'iyyar PDP aiki ba za a kore ka to mun mun yadda a kori kowa ma amma muna tabbatar muku cewa jam'iyyar apc ita za ta kafa gwamnati a kori kowa mu gani saboda to sai dai kuma duk kokarin da na ta yi don ji daga bakin kwamishinan yada labarai na jihar mr emmanuel bello abun fa ya cutura don kona ta buga su ba dauka ba haka shi ma shugaban jam'iyyar pdp a jihar mr victor balakona yayin da ma kuma ba su amsa sakon katta kwana da na aika musu ba to sai dai kuma tuni har wasu 'yan takara a jiya suka fara ɗaukar mataki kamar yadda wannan ɗan takarar kujerar majalisar dokokin jihar ke cewa sunana usman bob abbo kashalla sembe mai neman mulki a karkashin jam'iyyar pdm mai alamar toshi a jalingo mazaɓa na biyu a mun sa ido gaba da baya har yanzu haka inda nake ga maka nan jiya da dare ba mu yi bacci ba mun shiga sako-sako lungu-lungu muna fahimtar da su su sa ido duk wanda ya ga irin wannan ya kai kara a hukuma mafi kusa wannan siyasa da ake yi ko ana ha maza ha mata in Allah ya ce wadda Allah ya zaba zai yi mulki shine zai yi mulki Ibrahim Abdul Azizu Sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.